Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Litinin 23 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niyya. da kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Bari mu ji kanun labarai kafin mu ji abubuwan da ke tattare a cikin taskarmu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran ta zama alaƙaƙai ga al'ummarta. Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta yi shiru ba akan abin da ya kira aikata manyan laifuffuka ga jama'ar. Ƙasar Siriya ta cicciki Isra'ila akan kwashe ɗaruruwan masu aikin agajin sa kai na ƙungiyar White Helmets, tana mai yin Allah wadai da shirin da ta kira babban laifi. Shugaban China Xi Jinping yana kan ziyararsa karo na hudu zuwa nahiyar Afirka inda zai je Senegal da Rwanda da Afirka ta kudu da Mauritius. To bayan labaran duniya za ku ji cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar da wani rahoto da ke tabbatar da samun bunƙasar cinikayya tsakanin Najeriya da Amurka. kamar yadda ita kanta gwamnatin najeriya a koyaushe ke kuka da cin hanci da rashawa shi ma wannan rahoto na gwamnatin amurka ya taɓa wannan bangare inda a yi batun cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci akan ruwayen najeriya wata kungiya a jamhuriyar niger kuma ta shirya wa kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida taron bita akan 'yancin bakin haure dai an ecowas ne tana da daman har tsawon kwanaki metin a ce kai yawo kasashen ba sai ka nemo takarda da ba dai kana da shaida wato shaida ko kati identity ko passport wadda ke shaida cewa kai dan ecowas ne kenan abubuwan da niger ke suna taka doka har yau a jamhuriyar Nijar wata kungiya mai yaƙi da halitta kudaden haram da ake kira gyaba ta wato Afirka ta yamma kenan ta shirya wa shugabannin addinin Islama taron ilmantar da su akan kaucewa wannan aiki. Bayan haka Yusuf Aliyu Harandai zai maimaita shirinsa na ilimi garkon dan adam sai kuma wato ra'ayoyin kuma saurare kenan amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran ta zama alaƙaƙai ga al'ummarta ya ƙara da cewa Amurka ba za ta ba ta tsoron ta kai wa gwamnatin Iran farmaki a matakin koli, yayin da Amurka ke yin kira ga dukkan abokan ƙawancenta su haɗa hannu wajen murkushe gwamnatin. da yake jawabi a wani taro da aka yi a wurin adana littattafai na shugaban ronald reagan jiya lahadi inda Amurkawa 'yan asalin Iran suka cika makil. Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta yi shiru ba akan abin da ya kira aikata manyan laifuffuka da keta haƙoƙin jama'a da gwamnatin Iran ta yi, ciki har da danna haƙƙin al'umma domin biyan buƙatar shugabannin. Pompeo ya ce jami'an gwamnati da ke banyan mukamai sun wawara dukiyar jama'a ta ayyukan ta'addanci da kwace da kuma ƙoƙarin yada tsageranci zuwa wasu ƙasashen. We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability to generate and move money, and we will do so. Pompeo ya ce, Muna da haƙƙin hurawa gwamnatin Iran wuta a kan yadda take iya samar da kuɗaɗe da kuma kai su wasu wurare, kuma za mu yi haka A wannan ƙoƙarin da muke yi akwai batun sake sanya takunkumi akan harkokin bankin Iran da kuma fannin makamashin ƙasar. Kamar yadda muka yi muku bayani a 'yan makonnin da suka gabata, abin da muke mai da hankali a kai shi ne yin aiki da ƙasashen da ke sayan man Iran ta yadda za su kusan daina sayan man daga nan zuwa hudu ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Ƙasar Siriya ta ciciki Isra'ila akan kwashe ɗaruruwan masu aikin agajin sa kai na ƙungiyar White Helmets, tana mai yin Allah wadai da shirin da ta kira babban laifi. Tsawon lokacin da aka kwashe ana rikicin Siriya, gwamnatin ƙasar ta zargi ma'aikatan agajin da yin aiki tare da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan wasu ƙasashen. Haka kuma, Siriya ta sha ɗora laifin faɗan wanda aka fara a shekarar 2012 a kan gwamnatocin wasu ƙasashen ƙetare ta kuma kira masu adawa da mulkin shugaba Bashar al-Assad a matsayin 'yan ta'adda. A shekarar 2013 aka kafa ƙungiyar da ake kira Serious Civil Defense ko White Helmets da Turanci a matsayin kungiyar agajin gaggawa ta waɗanda suka jikata sanadiyar hare-hare ta sama da kuma wasu hare-haren da aka kai a lokacin arangamar da aka yi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba assad da kuma 'yan tawayen da ke ƙoƙarin murƙushe gwamnatinsa jami'an agajin isra'ila da ake kira idf a takaice sun ce shirin kwashe mutanen wanda shine na farko da aka taɓa yi an yi shi ne bisa kiran da amurka da kanada da ƙasashen turai suka yi Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a cikin wata sanarwa ta yi na'am da ceto waɗanda ta kira gwarzayen masu aikin sa kai da suka ceto dubban rayuka. Shugaban China Xi Jinping yana kan ziyararsa karo na hudu zuwa nahiyar Afirka inda zai je Senegal da Rwanda da Afirka ta kudu da Mauritius Mr. Shi zai halarci wani taron koli na kasashen Brazil da Rasha da India da China da Afirka ta kudu da ake kira BRICS a takaice a birnin Johannesburg ranar Laraba. China ita ce ƙasa mafi girma da ke hulɗa kasuwanci da Afirka a cewar wani bincike akan hulɗar China da nahiyar Afirka da aka gudanar a jami'ar Johns Hopkins. China da bankunan kasar da kuma wasu 'yan kwangila sun ba gwamnatocin kasashen Afirka da kamfanoni mallakar gwamnati rancen fiye da dala biliyan 94 daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2015. Sansanin soja guda ɗaya tak na China da ke wajen kasar yana kasar jibuti A halin da ake ciki kuma, shugaban gwamnatin zartarwar China Li Keqiang ya yi kira akan a gudanar da bincike akan wani kamfanin sarrafa magunguna na kasar da ake zargi da saba ka'idodin haɗa magungunan rigakafi na kara cutar cizon kare. An tilasta wa kamfanin Changseng Biotechnology daina sarrafa magungunan, wato magungunan makarau da na tetanus da kuma tarin fuka bayan da hukumar sa ido a kan abinci da magunguna ta kasar china ta gano cewa kamfanin baya bin ka'idodin sarrafa maganin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc direbobin tasi guda goma sha ɗaya sun mutu wasu su hudu kuma sun samu munanan raunuka a lokacin da wasu 'yan bindiga suka buɗewa motar su wuta a afirka ta kudu Birgediyan rundunar 'yan sandan ƙasar Jay naika ya ce waɗanda harin ya shafa suna kan hanyar su ne ta zuwa birnin Johannesburg daga jana'izar wani abokin aikinsu a lokacin da aka kai masa harin tsakanin garin colonso da Winen a lardin KwaZulu-Natal. mutane biyu cikin sha bakwai da ke cikin mota babu abin da ya same su yanzu haka 'yan sanda na binciken musabbabin wannan haran amma kishi tsakanin kungiyoyin direbobin tasi game da hanyoyin yankin ya taɓa haddasa tashin hankali a baya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wani rahoto da sashen kula da tattalin arziki da kasuwanci na ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya fitar na nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen duniya da cinikayya tsakaninta da Amurka ke ci gaba ko kuma ke samun haɓaka ga rahoton baban gidan jibrin akan haka. rahoton wanda aka fitar a ƙarshen makon jiya ya nuna cewa kamfanonin amurka sun sayar da kayayyaki da kudinsu ya kai na fiye da dala biliyan biyu a shekara ta dubu da goma sha bakwai wato bara kenan wanda hakan ya karu da kashi sittin cikin ɗari idan aka kutanta da shekara ta dubu da goma sha biyar da kuma goma sha shida a yanda ita kuma najeriya ta sayi kayayyaki da ya kai na dalar amurka biliyan bakwai akasarin kayayyakin da ake cinikin cinikayya tsakanin najeriya da kuma kasar ta amurka dai ya ta'allaka ne akan ma'adanan man fetur da motoci da kuma sauran kayayyaki na masana'antu da kome wannan rahoto ke nufi kenan a kasuwanci tsakanin najeriya da kuma kasar amurka tambayi kenan da naiwa dr dauda muhammad kwantogora wani masanin tattalin arziki da saka jari bayanan da ofishin jakadancin amerika wanda yake najeriya ya tattara na gaba da matsalolin zuba jari a najeriya shi wannan bayani a eh, yawanci ma'aikatan ofishin jakadanci ne da suke kula da harkokin tattalin arziki ko kuma kasuwanci su sukan tara irin wannan bayani domin su watsa shi musamman ga 'yan kasuwan da suke mutanen amerika da suke da kuma sauran mutane da suke so su zuba jari a kasashen da bayani ya shafa to sai dai kuma kamar yadda ita kanta gwamnatin najeriya a koyaushe ke kuka da cin hanci da rashawa shi ma wannan rahoto na gwamnatin amurka ya taɓa wannan bangare inda a yi batun cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci a kan ruwayen najeriya banda a wani lokaci yakan kai ga garkuwa da kuma neman fansa a kan 'yan kasashen waje da ke neman kasuwanci a kasar da koya irin wannan batu na cin hanci da rashawa da kuma rashin tsaro zai shafi kasuwancin na najeriya da amurka ga dai dr dauda muhammad kwantagora idan masu zuba jari suna da shakku ko suna jin tsoron irin wayannan alkalma to za ga cewa ba za a samu wannan jarin da kai tsaye ba to ana sa rai idan gwamnatocin kasan da wannan abin ya shafa za su lura da wayannan abubuwa su kokari su ga cewa sun inganta shi musamman a Najeriya yaki da cin hanci da rashawa to wannan kaga sai gwamnati ta kara kaimi haka kuma bangaren shari'a su ma sai sun kara kaimi cewa a duk lokacin da aka je ya zama na an inganta harkokin shari'a yanda an taimaka musu da fasahan zamani tsammani wanda ba za a ɗauki lokaci ba idan aka shigar da kara za a iya samun hukunci a ci gaba da kasuwanci. Batun kasuwanci da tsaro dai na daya daga cikin fannonin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabo a lokacin da ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a kwanakin baya inda kuma ƙasar ta Amurka ta amince ta sayarwa Najeriya wasu jiragen yaƙi na kimanin dalar Amurka miliyan biyar, inda kuma ake sa ran takunkumin da Amurka ke neman a sake kagaba wa ƙasar Iran zai sanya amurka da kuma wasu kawayenta sake dawowa da cinikin man fetur gadan-gadan daga najeriya baban ya shifirin murai amurka daga lagos to da gaida baban gida jibirin wata kungiyar farar hula ta alternative espace wato espace situen ta shirya wa wata ko kuma kungiyoyi kenan da 'yan jarida masu zaman kansu taron bita a kan harkoki na 'yancin bakin haure ga dai karin bayani daga wakiliyarmu tamar abari sanin kowa ne dai kasar Nijar ta kasance wani godobe da bakin haure ke bi zuwa kasashen turai da sauran kasashe Hassan Bukar kwararre ne a harkar ƙaurace-ƙauracen jama'a bugu da ƙari ma'aikaci a Alternative Espace Citoyen shi ne kuma mai ba da horo ya ƙara mana haske kamar haka. Wannan taron da muke na yau kamar na canza mewu ne na ƙara juna ilimi game da uh, wannan bakin haure irin matsalolin da suke samu idan suka kama hanya irin uh, alkawarin da gwamnati ta ɗauka wanda a yanzu ba mu ganin ana cika su kuma mu yi nazari bisa wani irin matakai ne ya kamata mu kungiyoyin mu na horon ku za su ɗauka don su tabbatar da cewa wannan bakin haure an ba su an tabbatar musu yancin su na su je da su dawo kasashen su ko kuma wasu kasashe da kuma akwai eh, abin da ake cewa turanci protocol de libre circulation ta kasashen ECOWAS kai dai an ECOWAS ne tana da daman har tsawon kwanaki metin a ce kai yawo cikin kasashen ba sai ka nemo takarda daban ba dai kana da shaida wato shaida ko kati da ko passport wanda ke shaida cewa kai ɗan ECOWAS ne. kenan abubuwan da Nijar ke suna taka doka. A matsayin ku na kungiyoyin hararen hula. Shine mu Allah wadda da wannan dokokin da Nijar ta dauka. Kuma mu kokowa a kuma hal a eh, eh, cibiya ECOWAS ta Abuja don su sanar da cewa Nijar tana nan tana taka wannan dokokin da ECOWAS kuma ya kamata a maida Nijar cikin sauran kasashen ECOWAS. Wasu daga cikin kungiyoyin hararen hular da suka halarci wannan taro sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. Sunana jihar Sanda hito daga jihar Agadez. Mu garin Agadez e, wadda kamar yadda ake hidi ta kasance zakaran gwadin dahi a game da karbar bakin hauren na kowane bangare to wannan horo zai ba mu damar makare yin tuni a game da zamantakewa tsakanin dan adam tsakanin su bakin hauren da jama'a da ke cikin gari na agadas ko cikin jihar agadas ni ahmad dankwari ne eh, mamba na kungiyar farar hula da ake cima mpcr tana garin da akwai wata siyasa da aka dora mahukuntanmu a yanzu ake yin shi kuma wannan siyasa yana ci karo da wasu dokoki wanda ƙasar mu tarattaba hannu musamman ma an kin diba dokoki na sediyawo wannan dokokin da aka yi na sediyawo ya kwatanta da cewa a bar duka ɗan adam wanda yake cikin kasashen wannan guda goma sha biyar na sai da yawo ya yi walwalar shi je ya zo ba tare da tsangwama ba to amma abin da muke gani a yanzu musamman ma kasar mu nijar an tilasta mata ta ɗauki wata doka ta tsare eh, waɗannan mutanen wanda suka huto cikin espas nan an sun yi wajen arewa sai a ce tahiya za su turai tamara abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar madalla da tabar tamar abari har yau dai a jamhuriyar Nijar kungiyar yaƙi da ayyukan halitta kudaden haram a Afirka ta yamma ta gyaba ta shirya wa shugabannin kungiyoyin musulmi taro a kan ilmantar da su ta yadda za su kauce wa tarkon kungiyoyi masu wannan aikin. Ga rahoton Sulabu Muni barma akan wannan batun. Lura da yadda shugabannin addinai ke da tasiri wajen jan hankulan jama'a akan al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullum. ya sa kungiyar jaba ta tara malaman addinin islama wuri daya domin fahimtar da su irin barazanar da masu halatta kudaden haram ke yi wa zaman lafiya matsalar da ake ganin idan ba a yi wani abu akanta ba matasa na iya afkawa cikin ta ido rufe in ji madam maryam ibrahim ture wakiliyar jaba a niger euh, ils ont une capacité de mobilisation et ils ont une certaine écoute de la part euh, Ko da yake har zuwa yau ba a taba bayyana wata ƙungiyar da ke da alaka da kungiyoyin ta'addanci ba a nan Nijar. Malamai na cewa ya zama wajibi a ɗauki matakan rigakafi a sakamakon abubuwan da suka faru a ƙasashe makwabta. Malam Sabi Sadi Suleiman shine kakakin ƙungiyoyin addinin Islama na FECAD. Bon, munan ƙasashen kamar Nijar babu ƙungiyoyi masu iro amma kamar da muka gani yanzu bisa intervention kin wani gari akwai wasu kungiyoyi kamar guda goma sha hudu wanda aka riye su bisa kan suna samun kuɗi haka suna taimaka ma kungiyoyi haka na 'yan ta'adda ana ta'addanci har kullum ya kamata 'yan uwa musulmi su gane musulunci ba addini ba ne na ta'addanci a ra'ayin malam muhammadu sabi'u malam idi yawaita tunatarwa akan matsalolin da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci zai taimaka wajen kare jama'a daga tarkon irin waɗannan ƙungiyoyi abubuwa ne da mahi yawa malaman addini ba sani ba sai zamanto yanzu an zo an haskaka musu sun ga abu wanda yake mai mahimmanci kuma abu wanda ya kamata a dokin maudu'ai da maddodi na yin wa'azi ko kuma wurin karantarwa saboda mahi yawan malaman da ke akwai akwai masu karantarwa a jami'a a kwaleji a sauran makarantu ma na zaure misali zai sa al'umma ta lura ta gane cewa wannan hanya a kiyaye ta ka aje a faɗa tarkon da dana sani ƙungiyoyin addinin islama kan samun tallafi daga kasashen waje galibi daga asiya ba tare da sanin zahirin tushen waɗannan kuɗaɗe ba. Lalle ba a ca ƙungiyoyi ba samun kuɗi suna samun kuɗi na eh, kama tallafa ma gajiyayyu gidajen asibiti gidajen kaso gina rijiyoyi gina masallatu amma kuɗaɗe na ta'addanci da yaɗa ta'addanci wannan ba a musulmi ba ce ba. Manzo Allah yana cewa eh, cikin wani hadisi kudusi inna Allah ta'ala dayyibu la ya illa dayyiba Allah tsarkake ne kuma ba ya karɓa sai tsarkake kenan kaga irin wannan kudaden duk mutum abin da zai da su na harkar ibada Allah bai zai karbi su ba ko ka biya ka ta haji in ka ta haji dai kawai ka ta haji jiya ne dole sai an kama juna tsakanin gwamnati da malamai don a samu a shahe wannan abin. Saka tsari wajen gudanar da kudaden kungiyoyi masu zaman kansu wani mataki ne da kungiyar jaba ke ganin zai bayar da damar tantance hanyoyin da kuɗaɗe ke shiga asusun kowace ƙungiya lamarin da a ƙarshe zai kare su da ƙulla mu'amala da masu halatta kuɗaɗen haram cikin rashin sani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To ba da la'agai gaida sule mummuni barma waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe ɗaya ne da minti goma 19 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirinmu na wannan makon mun yada zango ne a jihar Bauchi. inda wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, ta samu damar tattaunawa da mahukunta a jihar. Dangane da ire-iren matakan da suke ɗauka wajen ganin an ɗaukaka darajar ilimi a jihar. Kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi Ɗanwanka, wanda ya magana da yawon gwamnatin jihar, ya bayyanar da wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da suke yi. wanda suke ma al'ummar jihar Bauchi albishir. Wani tushe ne a sha'anin tsara manufofin gwamnati a wannan jihar Bauchi ake a cikin wannan sashi na ilimi. A gaskiya gwamnati ta jihar Bauchi a halin yanzu akwai tsare-tsare masu yawa da kuma inganci a kan ilimi na farko gwamnati ta ɗau alkawarin ba da ilimi mai inganci a matakin farko har zuwa na biyu wa 'yan jihar bauchi kuma hakan ba zai yiwu ba sai in gwamnatin ta yi hoɓɓasa ta dubi matsalolin da suke cikin ɓangaren ilimi da himmar ta kawo ƙarshen matsalolin ba tare da ɓata lokaci ba mai girma gwamna da ya dubi waɗannan matsaloli Ah, abu na farko da ya yi shine sai ya fara ƙara kaso na bajet wa ɓangaren ilimi wannan hakan ya yi tasiri gaya wajen ba shi damar cimma maradansa na ɓangaren ilimi idan muka duba a baya ɓangaren ilimi shi dama akwai ah, abubuwan da ake kira social responsibility wannan ainihin wayarwa ne ake tsammani ilimi duk wanda ya ilimi zai waye to kuma wannan gwamnatin ta zo ne da takwabinta da masunta don ta yaƙi talauci da zaman banza so talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba in baka waye ba tunda ilimin nan social service ne wanda zai wayar wa mutum kai talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba ba tare da kana da ilimi ba so gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai suka sa duk matakan da za a baiwa samari da matasa har ma da dattijai ilimi na koran jahilci saboda samu samu madogaran tsayuwa da kansu ba sai lallai in ka gama karatu kayi aiki a jikin gwamnati ba ne a'a sana'a dinnan yanzu da aka kawo kamar yan power program dinnan gwamnatin tarayya ta kawo shi gwamnatin jiha ta ga eh wannan abu ne mai inganci wanda kuma zai taimaka gaya wajen canza rayuwar mutanenmu so an saka hannu da yawa ta bangarori da yawa mu kuma ƙara ƙaimi a harkar technical colleges dinmu saboda duk harkar dama na sana'a ne kwanan nan ma zai zo ya kaddamar da rabon kayan da aka sassoyo technical colleges dinmu saboda duk wannan mu samu mu yaƙi waɗannan matsalolin talauci da suka addabe mu shekaru masu yawa a baya wanda insha Allahu a wannan matakan da aka ɗauka zai haifar mana da ɗame ido. Malam ɗan azumi zakari darakta za ka mana bayanin shin gwamnati tana sanar da cewar akwai yara da yawa waɗanda ya kamata suna makaranta amma saboda talauci da rashin galihu hakan ya gagara? Akwai yara wanda ya kamata suna makaranta amma saboda wasu matsaloli ba su samu su shiga makarantar ba shi yasa gwamnati ta kula da wannan ta shiyo tsare-tsare masu yawa domin da tabbatar cewa yaran nan ya kamata su shiga makaranta sun shiga makaranta ga kaman shi yasa gwamnati ta ɗauki nauyin biyan musu kudaden jarabawa sake ɗaukar nauyin biya musu kuɗi wanda suke scholarship kuma bugu da ƙari kwanan nan ta bude wani makaranta musamman ana kiransa basafka na wajen ma'aikatar basafka wannan makarantar musamman ne domin waɗanda ba su da galibu kuma gwamnati na ciyar da su ta saya musu kayan aiki da sauransu kuma ta sake tsari na kaman su 'ya'ya mata a tabbatar cewa suna zuwa makaranta kuma suna shiga makaranta suna yin karatu duk wannan wasu abubuwa ne wanda gwamnati take yi domin ta tabbatar cewa yaran nan suna zuwa makaranta kuma suna samun ilimi mai inganci akwai ƙoƙarin da gwamnati take na wajen tallafa ma yara ƙanana wani mataki take a cikin jihar bauchi kin ga kamar nan akwai abubuwa da ake musu kamar yanzu haka ana ciyar da su kullum a makaranta shi yasa yanzu in kika je makaranta mai ɗari biyu idan za ki girga za ki sami su ɗari uku ko ɗari hudu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin wakilar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, sai baƙon namu kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi ɗan wanka. Da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Maza da da lagai da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta imel. Saƙon farko ya ce Salam VOA Hausa. muna jajinta wa 'yan kasuwar plateau musamman waɗanda ibtila'in gobara ya ratsa da dukiyoyinsu a ƙarshen makon da ya gabata muna addu'ar allah ya mayar da alkhairi sako daga adamu mala dambam ɗan kishin talaka daga jihar bauchi nigeria sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa ina kira ga gwamnatin najeriya da ta ɗauki jami'an tsaron soji da na 'yan sanda aiki a cikin ƙabilun da suke kashe-kashen junansu domin su samar wa kawunan kansu tsaro idan kuma aka samu tashin hankali su za a kama kamar yadda gwamnatin kasar togo ta yi ta ci nasarar magance rikicin kabilu a kasar sako daga murtala ibrahim zangon daura sako na gaba ya ce salam voa hausa harin kwantan bauna da kungiyar mayakan boko haram ta kai wa rundunar sojojin kasar mu najeriya a jihar yoba abin takaici ne da allah wadai muna fatan gwamnatin shugaba buhari za ta gaggauta yin wani abu a kai sako sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare tare da na Mairo Umar maƙera. sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika tashin gobara a kasuwannin najeriya ya zama tamkar ruwan dare wadda ko a cikin wannan makon wuta ta tashi a kasuwar terminus da ke cikin garin jos wadda akalla ta kone shagunan jama'a kimanin 200 don haka muna miƙa sakon jajen mu gare su da fatan allah ya kawo mana afuwa amin sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice hukumomin kasar Afghanistan sun ce jiya Lahadi wani bom ya tashi kusa da filin sauka jiragen sama na birnin Kabul ya kashe akalla mutane goma sha shida da raunana mutane sittin. Bom ɗin ya tashi ne 'yan mintoci bayan da mataimakin shugaban ƙasar na farko Abdulrashid Dostman ya koma ƙasar daga gudun hijira. Wani mai magana da yawon 'yan sanda ya tabbatar wa murya Amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. Abdulrashid Dostum bai ji rauni ba. Ƙungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta da ake kira Mark ta ce ita ke da alhakin kai harin. ta kuma ce ta auna harin ne akan mutanen da suka je tarbar Dostum. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran ta, ta zama allakakai ga al'ummarta ya kara da cewa Amurka ba ta tsoron ta kai wa gwamnatin Iran farmaki a matakin koli yayin da Amurka ke yin kira ga dukkan abokan ƙawancenta a kan su haɗa hannu wajen murƙushe gwamnatin. da yake jawabi a wani taro da aka yi a wurin adana littattafai na shugaba ronald reagan jiya lahadi inda amurkawa 'yan asalin iran suka cika makil pompeo ya ce gwamnatin trump ba za ta yi shiru ba akan abin da ya kira aikata manyan laifuffuka da gwamnatin iran ta yi to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima za a ji mu dauke da wasu shirin yanzu a madadin Maryam Dauda. Da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni da injiniya na wannan lokacin Rob McLean. Baba ya koma kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC sai a dakace shirin yau da gobe shirin matasa.